Mm-hmm. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara ko a farfajiyar wannan masallaci na sunna menene suna wannan anguwar a wannan anguwa ta tudun wada amma na fahimci yanzu ta koma tudun sunna da izala a cikin wannan kasaitaccen gari na kaduna ɗaya daga cikin manyan birane da ake alfahari da su ba a najeriya kawai ba kana iya cewa afirka ba don komai ba sai saboda gabatar da wazin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta haɗa mu a wannan wuri shine ɗaya daga cikin yan da allah ya ba karuwa ta aure wa kenan malam yahaya idris shi ne ya lallaba da ya samu sabuwar amarya kamin a fahimci abin da ke faruwa wani da gaggautawa farar umarita ne ya shigo da ita daga ciki ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azarta su da a tayyiba ba. Allah ya sa a haifi yaya waɗanda wato za su amfani islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye malam yahaya idris ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan ta gana sautin sunna ɗa na biyu ta haifo mana limamin turnin na afirka shek abubakar gibaro rana uku ta haifo mana shahidi shan jamar mahmud adam kano ɗan hauta ga adarama ahmad suleiman gangaren daga kano sai ta kawo mana shi daga nan in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari mu ba mu da matsala kwalliya ta riga ta biya kudin zafi don waɗannan manyan hafsoshi na suna akwai sojojin sama a cikinsu akwai na ruwa akwai na ƙasa akwai na kundumbala akwai na kunar bakin wake akwai na sunkuru bid'a da shirka dole su tattare za su na da dare musu kuma ga alama wannan walima Allah ya mata albarka domin mai gidan gaba ne mun tafi tare da shi shugaban kungiyar jama'a fi da bid'a wa sunna na tarayyar Najeriya sheik abdullahi balalau karamin zuzu da babban gida wannan matashi muna addu'a allah ya tsare mana shi allah ya kare mana shi allah ya kare karamfa mana shi duk da na fahimci yan cuwa-cuwa yanzu sun fara rungumar kadara sun fara cika wa riga su iska ba ja da baya ko whatever maganar sunna a najeriya da sunna afirka yanzu aka fara da karfin allah ina addu'a allah ya ƙara wa sunar annabi karfi wani abin da zai ƙara ba ku sha'awa duk wani oga da wani boss na kungiyar izara ta jihar kaduna muna tare da shi a wannan wuri alhaji tukur isa da tsohuwar zuma ake magani tsohon pro na izara ta najeriya gaba daya shugaban kungiyar izana ta jihar kaduna ga shi nan zaune kusa da shugaba muna addu'a allah ya kara tsare mana shi allah ya kara wa rayuwarsa albarka allah ya kara wa zuri'arsa albarka daga sanda ya karbi daga mara izana a kaduna mun ga canji da kamin ka jana wa'azi a kaduna aiki ne jajawo kuma matasa wato kalarsa sai wani dubu na dubu ake haka to yanzu da yanzu an share hanya duk matashin da ya karanta suna ya zo ga fili ya baje koli muna addu'a alhaji tukur isa allah ya kara wa rayuwarka albarka tijon nan shek umar hassan muna tare da shi a wannan wuri limamin masallacin juma'a da rimi college sakataren majalisar malamai ya rike kujerar sakataren majalisar malamai na izalar najeriya kama da yanta kuma wani abu da wannan dattijo ke ba mu sha'awa da shi shine dattijo ne mai son gaskiya duk da kaga malam Umar Hassan to Allah ya ya fahimci gaskiya yake rikewa wato irin wayannan dattawa ba su da yawa yanzu a duniya ba ba a Najeriya ba Allah ka kara wa rayuwarsa albarka kuma da dattijo ne mai haƙuri sannan ga ƙoƙari wajen tarbiyyar al'umma da tarbiyyar matasa kuma duk inda gaskiya take yana nan makala da ita gangan da jirgin shehu malami ga da rikewa gangan kada ka zaki shugaban wannan masallaci shugaban wannan masallaci muna tare da shi yanzu yake cewa mutane sun sha zafi na shi to ai da kuka tashi masallacin ba nan karami kuka yi ba kun yi da fali yadda zafi ba ba a gane ba wannan masallaci ya bani sha'awa duk wanda ya bada gudunmuwa wajen aikin wannan masallaci Allah ka saka masa da alkhairi wato ina jin bakin wanda ba sani ba ko shi ma wani karamin dan bid'a dan bid'a ne haka <laughs> a saurara ba dogon wa'azi zai yi ba ba dogon wa'azi zai yi ba kamin mu iso wa'azin dama an ci gaba da yi shi na faɗa muku maluma ga sunan birjan amma dai zan faɗi wasu yan kalmomi daga nan sai in cika wa riga ta iska na ku yi haƙuri in Allah ya ina ba ta fahimci wannan wato akwai wata matsala da take da muhimmanci wacce nake so mu tattauna ta ubangiji ya tausaya mana ne da janareto ne a shi ba laifin mai girman ba ne janareto ne ke so ya dan dana ya bi haka to sai ubangiji cikin ce wata sai dawo mana da wutan nema sai a ce gaba da wa'azi sai kuma wanda ya turo ya hutu na ne Allah ka kada gafarta wato akwai ajanda da nake so mu dan tattauna da ita a wannan dare saboda muhimmancin ta yanzu idan ka kalli al'umma ana ta buge-bugen rayuwa ana ta buge-buge wani ya nausa siyasa wani ya nausa kasuwa kasuwan ma na iri-iri wani ya yi takin zamani wani ya tafi black market wani ya nausa tirela wani shafe-shafe wani dankali da tattasai yan siyasa ma kowa da inda ya nausa wani pdp wani apc wani digidiri wani sunan dai da yawa ban san karshen su ba kuma dai duka ba an zana dawo da hamin sulta wasu sun tafi aikin gwamnati to ya kamata mu gano ya ake a samu rayuwa mai daɗi ita rayuwa mai daɗi ne na hayatun ba. a ina ake samu ta domin akwai waɗanda suka yi wa rogo kallon kitse saboda sun gan shi fari amma da suka gurgura sai suka gane bakin zai mani wato sau da dama inda kuke hangen nan jin daɗin rayuwar yake ba nan jin daɗin rayuwar yake ba ga shish kebab ga kawo tel ga kawo lel ga shi ga pepper chicken ga pepper a jera maka abinci gaban kala goma sha biyu sai ka ce da wuta kai kadai to wani idan ya zo ya ga wannan sai ce kai wane yana jin daɗi sai ka gani abincin da yake ci a gidansa ba wanda ake ciwo jin daɗin rayuwa ba me yasa na faɗi wannan qur'ani yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am Allah madaukin sarki ya yace wallazina kafaru kafurai yatamatta'una suna ɗan ɗanawa suna ɗan jin daɗi a rayuwar duniya wa ya kuduna kuma suna ci kamata a kulun al'am kamar yadda saniya da tinkiya da akuya suke ci saniya da tinkiya da akuya suka samu abinci suka dukuba kayan da layi Allah ce kamar su ba ga sana ana ta jira musu abinci a dalin tebur amma duk bayan an gama jerawa Allah ya ce wallahu masu wallahu wutar jahannama ita ce makoma a gare su rayuwa ta yi daɗi ƙarshen kifi ƙarshen ka ne ka wuta rayuwa ba ta yi daɗi ba wani zai yi zo yana tambaya a kuna fi zai ka gani nan na je italy na germany ha na san francisco na chicago na tokyo shi kullum bai zama yau yana germany gobe da kana magana sai a ce kai ai waɗannan suke jin daɗin rayuwa mutumin da an ce bai sati a najeriya yau yana dubai gobe yana hong kong ya yi china ya yi malaysia ya yi indonesia ya shiga india ya fita ya nausa ai su ke jin daɗin duniya no you are very stupid ba wanda da ake jin daɗin duniya la kuran naka taqallubul ladzina kafaru fil bilad غافر الذنب وقابل شديد العقاب ka ba mu ta gafiri je ka karshen ali imran a candar da bakin boda la yakun ranaka ta kallu kullu zina kafaru fil bilad la ta taqallu alladhina babu masu jayayya cikin hayoyin Allah ilal ladina kafaru sai kafirai Allah ya ce to kafiran da suna zagayawa a duniya kullum da jaka yau an yi kasa kaza gobe an yi kasa kaza an sauka a hotel kaza an sauka a hotel kaza abun sai kai kamar jin dariya ne kaman komi na tafiya lafiya lafiya Allah ya ce fala ya garurka ta kallon gurin fil bilad wannan jujjuyawa da suke a kasashen duniya daga wannan kasa zuwa wannan kasa kar ya rude ka ka dauka wani abin kirki ake kullawa kar ya rude ka ka dauka wai sun more jin daɗin rayuwar duniya suke ba shi ake cewa jin daɗin rayuwar duniya ba a waccan aya ta Ali Imran Allah madaukakin sarki yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad wannan yawo da jujjuyawa da kafirai suke yi a kasashen duniya Allah ya ce kada wannan ya rune ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mata'un qalil wani dan jin dadi ne dan kada ya ji Allah Allah ya ce summa ma'awahum jahannam sannan karshe ko musu sai da zama wutar jahannama Allah ya ce fa bi isal nihal tun da wutar jahannama a ce ita ce shekada da za ta zama kuma ta ji alkiyama wannan jin dadi ne akwai wanda shi abin da dauka jin dadi shi ne ka gina ka tafa da gida ka gida ka ta fara gida wani gida tsakanin gate da inda za ka samu gini ya kai rabin kilomita duk cikin gida guda ne an sa tarazo an sa marbles an sa tile ga interlocking an shuka fulawa an yi landscaping fulawar ma iri-iri akwai queen of the night mai ba da kanshi akwai yellow bush mai dan daukan idanu akwai police wacce ita ce ita ke ta kali sararin samaniya wacce ake ce masu masquerade akwai wace ce akwai antisinek mai hana maciji zuwa akwai antisauro ba abin da ake kenan ba ayi ne ayi ka ta da gida ga ɗima-ɗiman kujeru meza chines three seater one seater two seater split air condition ni an riga an gama shiryawa ga masu goge taya ga masu kunna wutar lantarki ga masu kashewa ga masu wato duk abin da ake zuwa tare da an gama tare dawa idan yanzu ya kalli wannan ka ta fara gida sai girgiza kai ya ce gaskiya lafiya lafiya ba da ake ce lafiya lafiya ba wannan ba shi ne ba ba shi ne lafiya lafiya ba me ya amfani ka gama rayuwa a cikin irin wannan gidan sai ka je lahira shi kuma Allah ya ce ga gidan da ya gina maka lahum min fawqihim zulalun min an-nari wa min tahtihim zulal min fawqihim zulalun min an-nari wa min ذلك ذلك ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون Allah madaukin sarki ce an kai su ranar tashin alkiyama gidan da za a gina musu ita da za a je su a cikin jahannama lahum min fawqihim zulalun min an wa min tahtihim gidan silin dinsa da wuta aka yi sannan tile dinsa da wuta aka yi sannan a jefa shi A wani bala'i ne wuce wannan bala'i Allah ce zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake tsoratar da su dangane da su Allah ya ce ya ibadi ya ku na fattaqun ku kiyaye dokoki na ku tsoro na ita Allah shi kuma wani rigar da kasa yake duba in ya kalli wata riga kana ratayawa wata shadda tana walƙiya ko wani goyel ko wani fintex yana shigi shi kuma zai yi zagaye ya sai an ce wannan shi shadda ma bai dinka ta najeriya daga waje ake kawo to a kawo ta daga waje to da aka kawo ta daga waje sai ita wajen wanda yake waje ai shi shi ita ta da ciki a waje. ko ba da ciki a waje shi ba shi da ciki a waje shi to kaddara ka sa duk ga da kake so ka sa a duniya amma kana zuwa lahira Allah ya ce sarabiluhum min qadrani sarabiluhum min qadrani wa tahsha wujuhahum Allah madaukin sarki ce sarabilu wandunan da za a sanya wa yan wuta tufafin da za a sanya wa yan wuta a ranar tashin alkiyama Allah ya ce min qadiran daga qadiran aka yi shi mai qadiran wani sinadari ne da ba sinadarin da ke rike zafi a duniya kamar shi ya fi ma rike zafi da wannan sinadarin za a yi riga da wando da shakwara da jamfa da hula da safa da singileti da allawaya da da da wani ba ya saura kai saurara wani shi kuma ya ga rushe shi mota ne an zo da wata cin tana walƙiya ya girgiza kai ya ce billahi da zai muka rakiya muka duniya rakiya rakiya ba ka ma san rakiya ka zo duniya ba sai ran da za a raka ka zuwa wuta kai duk ba a da duniya yake ba me ba kai ba nan da duniya yake don Allah wata ran ka je asibiti ka zauna kusa da likita ka kai magana ka rika kallon yadda yake rubuta wa patient magunguna za ka na akwai ta kaci? idan talaka ya zo daga ƙauye a bushe a gobe bai da lafiya likita sai dauko ta na'ura sai makala a kunne ko ba ka suke ba a nan akwai wata igiya da dan wani abu mai fadi fadi sai rinka da dangwalawa yana da dangwalawa ya ba ka yake yi ba idan ya gama sai dauko garda da biyu sai gyara tabaransa ya ce matsalar ku kenan ya ce kaga ba ka cin abinci mai gina jiki wannan ya sa ba ka da bitama yanzu jikinka ba vitamin a ba vitamin ba si, ba ki, ba ki, e, ba ki. in baka dau mataki ba ba yadda za a ka zauna da lafiya da kwayar cuta ta shiga ba garkuwa sai da tumbuɗe ka kafa ka ce likita wani masallaci mataki ya kamata ya dauka ya ce abinci mai gina jiki ka rinka samun kwai da dankalin turawa da nama da kaza da madara da bombita da milo da kobanti da gudi-gudi da ya ta baka lissafi ya ce matsalaka abinda ya sa ka samu kamu da ciwo saboda wannan baka samu su haka ne cikin ga hadawa da ganye da waye da lemo da ababen duk ya da sani to ci gaba da zama yanzu ya gane wannan ba kauyen mai da koko ne shi yasa ya mai haka to idan kana nan da sai wani honorable commissioner shi kuma ya zo ko honorable sanata ko honorable dan majalisa shi kuma sai ya zo bai da lafiya likita sai ya sake dauko irin na'urar sannan ta ɗazu sai ya ƙara makalawa a kunne shi ma sai dandan dangula mai shi idan ya gama dandan gula sai kalle shi to kaga wannan shine matsalar mun riga mun gaya muku ku rinka lura da abincin ku duk ana ake samun matsala kaga yanzu kai jinin ka yayi overdose ka tara kitse da yawa ga teba ga cholesterol da <laughs> za ka yi lura da lafiya sai ce to likita ya kamata yi sai likita ya ce kaga kwai yana da hatsari it is highly proteinous matuƙa kana ciki kana cikin bala'i kaga jan nama yana da hatsari zai sa ma ciwon gaba yana haifar da gawo kaga madara tana da hatsari za ta sa tumbi kaga mai shanu zai sa hancin ka santsi duk abubuwan da ya lissafa wancan ya ce saboda bai samun su ya kamu da rashin lafiya kai kuma zai kirgo baka su ya ce su ne matsala in baka ji su ba za ka shiga bala'i ƙarya nake to wani likitan nan ya ake so a yi shi wanda bai da koko bukace sai ya samu shi wanda yana da kuɗi bai ya haƙura kace sai ya je da shi to wake jin daɗi kun san me yasa jin daɗi a duniya yake da wahala saboda qur'ani ya ce laqad khalaqana al-insana fi kabad laqad khalaqana al-insana fi kabad Allah madaukin sarki ya ce laqad khalaqana al-insan haƙiƙa mu halicci jinsin dan adam fi kabadin a cikin kabad makabadatul haya wato maya da wahalar rayuwa Allah ce duk wani dan adam haka muka halice shi malamai sun ce kalmar kabi an samu asalin sinadarin ta ne daga tauri shi yasa jinin ya daskare ya zama hanta sai a ce masa mai kabi saboda kabi shine hanta da da larabci ko saboda asalin jini ne ya daskare ya tauri sai ta koma mai sai ta koma kabi daga nan ne malamai suka ce to kamin din nan tana symbolizing na kanta duk wani dan adam da ke duniya sai yayi kanta ko yayi da ko bai ba kowa sai yayi sai dai bambanci kawai a ina kai kantar dan kwalo ko dan bare ma da ne tura wuri baro a ina zai kanta a hannu dan garuwa mai dauko gare wani ruwa a kafada ya ka kanta ina mahaushi mai yawo da daro nama kullum aka ya kanta ina dan keje ke kafa ka jarin ta yau ina kuma wani rabu bai ganci bai ce Allah ya masa albarka ya wuce gidan cewa bai ji gare sai ce cewa mun karshen zamani ya tafi wajen alfaisa shi mai da aiki yi da yawo bai samu ba ko ba wanda bai zaga ba kuma ya kwaso bala'i shi kuma zai kantar da kafa wani zai ce amin martaba sarki da gwamna sun zira wani gaya maka shi kuma his royal highness da his excellency saboda bala'in zama a wani zai kanta duwawu wake jin daɗi kuna so ku ji daɗin rayuwar duniya wake so a duniyar nan yi rayuwa mai daɗi duk wanda yana so Allah ya bashi rayuwa mai daɗi a duniya daga hannu ya Allah ba kowa cikin mai yana so ya rayuwa mai daɗi a duniya to bari ku je da ake samun rayuwa mai daɗi a duniya ana rama cikin suratul nahl man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يسمى من عمل صالحا wanda ya nagartaccen aiki ya aiki na kwarai min zakarin awunsa ba ruwan Allah mutumin namiji ne ko mace shar'i wa huwa mu'min alhali yana mai imani Allah ya ce falaluhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wannan mu masa alƙawari za mu raye da shi rayuwa mai daɗi in ji Allah kenan rayuwa mai daɗi a ina ke samun ta shekul islam ibn taymiya ya ce abubuwa guda biyu ke sa samu rayuwa mai daɗi al-iman wal amalu salih imani da aiki na kwarai shi ke sa ka samu rayuwa mai daɗi shi imani abin da ya sa zai baka rayuwa mai daɗi zai baka natsuwa ta zuciya shi yasa zaka ga gwamna idan bai da imani ya rinka cin baka wahala bokaye da malaman tsubu kaɗai sun yi sassa shi cikin bala'i bokaye da malaman tsubu kaɗai sun isa su rikita masa kwakwalwa ga famanan sakatare ya ɗauko jib yana dukan rami yana dukan gargara zai je wani kawai yana tafiya cikin kalgo da sabara wai zai je samu wani malamin sunku saboda ya samu duniya wajen malamin sunku shi ba wannan famanan sakataren abuja yake ruwa bai sha sai fama da rakonis wancan inda awaki ke shan ruwa na yake shan ruwa neman duniya wajen wancan wani zami ne ba kauye bakinsa duk goro bai sitati bai makilin bai brush wannan sa yayi simirin saboda bai samu guga wa amma ka taso daga Abuja daga bai kama ko Sokoto inda ba ma kowa isa sai ta wurin ba wai ka taso ka tafi wannan kauyen zuwa wajen malamin zuku kana zuwa kuma ya rikita maka lisani ya ce to billahi lazi kana cikin hatar ne faru ala gafarta malam to ku abin da babu ganewa da mutum ya samu ɗaukaka to akwai wayanda ke biye da shi to dama ka samu ɗaukaka ba dole wani biyo ka ba in ba ka da kokon wa zai bika kusan da yake nufi da akwai wanda ke biye da shi wai akwai wayanda suke masa mugun nufi suna mar asiri ya ce yanzu ka ga an maka jifa kuma jifan nan ta iso idan ba a yi mataki na gaggawa za ka auka shi to shi kuma ya yi imani da malamin tsoho kawai sai ji duniya ta fara juyawa ya ce da ta halin gamar kamala na gama duniya ta fara rawa ya ce to ya fara aiki to ya za a yi sai ya sa sharuɗa a ce je nemo ba hagon mera mai lissafi ko ba likita mai lissafi ba akwai babban mutumin da malaman tsohu suka sa shi ya yi tsayuwar wata kansa kasa kafafunsa sama ya ci haram ya nemi ce ba aka sa kafafunsa sama sai ya kasa yana ana gamar kamala ya isa aka ana ƙara dakatawa kaɗan kuma yanzu na ba ya gani kai Allah ka raba mu da rashin imani saboda bai da ni bai da imani akwai wani yaro dan wani gigime mai malamin su ne a jihar Bilwai mun yi karatu tare da shi sai yake faɗa ma ana ta malam manyan Najeriya su irin karatun adaran malam ya haddace Qur'ani yayi waye waye ba shi suke dauka karatu ba ka iya Buhari da musulun ba shi ne kai malam ba shi abin da yake so ka masa wani kurungoto kai kanka ya ga kamar wani aljari aljari wani gwamna ta masa aka kawo masa malami da malami ya zauna sai ya kama kansa sai ya girgiza sai ya cire sai ya aje kai a gefe kankan cikin na gefe bakin nan yana buduwa yana magana da gwamna gwamna ya ce na shiga bala'i ga mutum ba kai ya zamu da zai fita da gudu kan ya ce in ka gudu ka hauka shi Ya zo ko an gaba ya dole kwana uku bai bacci ba cikin bala'i yake ko ba cikin bala'i yake ba me ya kawo mai bala'i bai da imani shi da abin da ya jefa cikin bala'i ya ce to su yadda suke kenan ya ce kagar na gudu ya ce ya eh, ce na taba zuwa yola da na je yola na sauka a gidan wani mutum mai arziki ne ya ce kullum murani nake karantawa sai da ya ce tilawa ta wasu izuzzuka ya ce amma a bara da ya bada ina kwana ran da zan tafi na ce to wannan bari in koma karatu mu dan uban sauri jiki mai malamin zuhuri sai ya je so ya ce alhaji ya ce eh. ya ce ka kwana na kaza kuma kamun goma ta arziki shi da zo in godiya alhaji yana sauran sama sama shi to ai shikenan to almajirai ba babu ba za a ba ya san babu abin da ya mashi ya ce to alhaji ka san ita ajiya Allah yawa ne ita to wannan jumlar jumla ce irin ta malaman su to sai alhaji ya fara da to ai ce yayi eh, haka ne yayi eh, haka ne ya ce to ka gani nan gurin Allah ne ya sa abin da ya aje bai kamata ya ga abin da zai cutar da kai in shiru ba ya ce me zai cutar da ni ana rama ya ce abokanka na sana'a sun ba ba kuma idan ba a cire ba bayan kwana kaza za ka mutu alhaji nan take rudi ne sai tashi a ina aka mun jima ya ce a cikin falo a falon wasa ne gaske sai da aka ji da kujeru aka fara kafin aka rinka tsarar take bbc aka huda aka huda ana zuwa can kasa sai aka samu wani kunshi wasu fasassun kwalabe da wasu layu da wani zare-zare da wani gashi-gashi da wani ulu-ulu da wata tazargade-tazargade wasu <laughs> a cikin wani kunshi hakan nan alhaji zai taba aiki duk wanda ya taba zai mutu duk aka ja da baya ya zo ya dauko ya ce wannan sai an jefa a roka ne abin ya lakarin ya kare aka bude mai mota ya shiga aka tafi da shi har bakin ruwan yola nan ya je jefa a ciki sannan ya dawo ya ce to alhaji zan ba ban kwana zan wuce na gama aiki na ya ce ka wuce ai ba ta ke sa aka dauke shi daga nan aka ja aka samu wani katon ke sa aka kai shi ga tika tika kujeru ga gadaje ga shimfiɗi ga ace aka rinka kawo wato kuroni na kaji da kifi da bashi ya rinka ɗiban girki bin da gaskiya da sami alhaji sai ya zo ya faɗi ya gaida shi sannan ya tafi kasuwa in ya dawo sai ya gaida shi kafin ya gaida tsohon shi in ya dawo sai ya zo ya gaida shi ya yi kwanaki kaɗan da ƙyar alhaji ya bar shi ya aka ɗauko tafka tafkan rigunan asake da irin rigunan adamawa masu layi layi na masu tsadar bala'i da makudan kuɗi alhaji da ladabi aka ba da sabuwar mota ina za ka wuce ya ce mai aka ɗauke shi aka kai shi har mai ya zo masa a matsayin makarancin qur'ani bai da daraja da ya zo masa a matsayin boka an karbe shi hannun dubi ko ba karbe shi hannun dubi ba shi yasa duk mai kudin da bai da imani da dan boko da bai da imani kar ka dauka dadi yake ce kullun cikin bala'i na san gwamnan da zai je ga wani boka gwamna ya ce shi ba a gani shi sai ya zo da azumi aka ce to ya excellency malam bai da matsala sai da azumi ake gani shi sai da azumi aka ce to duk malamai ana ganin su babu azumi sai shi saboda ne aka ce ana gaba malam me yasa kai sai da azumi ake ganin ka yace eh, domin lokacin da Allah zai je annabi Musa zai je gana da Allah a miƙati sai da ya azumi to ni ma ka zo za ka gani sai ka tafi kenan shi ma ya zama mai da annabi Musa zai gada da Allah Allah ya ce zo da azumi saboda haka shi ma yanzu za ka gada da shi sai ka zo da azumi kenan shi ma ne aka ce to kaji da ne ce to ya ladi ya ladi azumin nan ba sai shi nake ba na maranta wannan din ba da gyar da gyar adc haka da buda su haka haka haka malaman tsubu ke ta wasa kura da su rayuwar duniya ba ka jin daɗin da shan farko sai kana da imani ka san duk abin da ka samu wa Allah in ka rasa wa in ka samu abuwa in wani abu ya same ka wa sai kana da wannan aƙidar tukunna kamin ka iya samun natsuwar da za ka yi daɗin rayuwar duniya shi yasa ka ce ne wa huwa mu'min ibn taymiya yake shar'i na farko shi ne al-iman na biyu na samun jin daɗin rayuwar duniya shine al-amalu salih aiki da kwarai menene amalu salih Allah ya sa ka kayi dan Allah kuma kayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan aikin za ka ga ba wuya amma duk aikin da ba Allah ya sa ka ba ko Allah ne ya sa ka ba kai dan Allah ba ko Allah ne ya sa ka kai dan Allah amma wajen yin ba kai koyi da Allah ba sai ka ci ba kauya sai ka shi ne wannan kare yayi sai hana ka jin dadin rayuwa a dauki zikiri wa shi a zikiri ba ba sabu ba Allah ya shi a zikiri haka da Allah rama يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا أه. ونذكرك كثيرا أه. إنك كنت بنا بصيرا أيوة يوسف في شوري مساكي القرآن اللي يجربها لسنة قريتها أي ذكر kun ga Allah da ya sai kai kuma kai dan Allah to wajen yi sai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka sha wahala za ka ga cikin zuwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana kwance ko kana kishin ko kana zaune kana shan yesi kana yi ana cike maka lada babu da wahala ko kana cikin masallaci kana yi kana shan fanka in an ɗauke wuta ka buɗe windo iska ta gangaro ta shigo kana zaune ba matsala kana yi ana cike maka lada to amma yanzu girin biliya za ka sai ka ci baka wuya ko ba sai ka ci baka wuya saboda ba na malu sare tun da ba na malu sare bane wallahi sai ka shiga uku sai ka ga arkali sai ka shiga halin su haka za ka mutum yana jimka jikin shi Allah Allah Allah wannan bakin wake manzo ya ce zikiri ni ma na ce zikiri sama'u na yin zikiri kasa tana mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda baya zikiri kai ahli sunna ne na iya abin da zaka nema da abun suna da dan abin da zaka yi jiya ta ko to in nan bid'a ne ma akwai bala'i ko ba bala'i sai ranar suna zai ga tsiya duk matan anguwan da ta nesa da ta kusa duk ina za su gangaro gidan za su gangaro ga yan bidiya da cin bala'i abincin da mata ahli suna guda uku za su ci su kuci yan bidiya da yana yin tsari tabbatar da abin da na gaya muku da to duka su taru da mata da yan bid'a musamman ina kira dan hali hali wata sai ta yi guzuri yunwa da kwana biyu sa ta tafi shinkafar ka su cinye ka su bata a yi gurma a yi shekataka a saba wa Allah su cika ma shadda da kashi duk wata tsaya a yi ta kuma kana da lada ba ka da lada ka ci ba ƙauya ba lada to ya za ka kai hayatan ba idan baban ka ya mutu kana ahalin sunna me za a yi jana'iza daga nan an gama ka ci gaba da mai addu'a har karshen rayuwarka in dan bid'a ne ba kwana uku na cika sai ka ga malumin bidiya kowa ya dauko rawanin shi ya dauko dogon jirgin kamar hajjin akuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aikawa gidan Ja'far da abinci abinda zai shigar da su ya zo ya same su to yi haka bid'a ce to duk shinkafa ka za a yi da malukar ita a cinye bayan amma mutuwa kwana uku da kama maluma su zo na abin da ka kula su karye su tafi sai ka fara tara kumana kwana bakwai su kara dawowa ba abin da ka tara dan tsakanin su sake karbewa su koma sai ka manta da su kwana arba'in na yi su ce gasu sun dawo in ka ce mai ke faruwa su ce inna lillahi wa yanzu babanka ya mutu yau arba'in ya kumbura ya fashe akwai da zaka yi daɗin rayuwa ka lura da inda ɗan bidi a yake bai su jin daɗin rayuwa ko ya tara kuɗin bai jin daɗin saboda rashin al'amalin salih shi sa shekul islam bisa wannan aya yace abin da ke ba da jin daɗin rayuwa shi ne iman wal amal salih duk mutumin da ya bar qur'ani ya bar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba bakan wahala ya shirya mata a nan duniya kuma ya shirya mata a lahira wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan ضنكا sarki ya ce wa mana araba an zikiri duk wanda ya kauda wa qur'ani baya ya juya wa qur'ani kan banka rayuwa ta kunci shi ce malamai suka ce tun daga nan duniya zai shiga rayuwar bala'i daga san da baka san Allah ba layu kadai da za a rataya maka da yawo da su wannan kadai ya shiga bala'i layu kawai da za a sarga ka nan ga daga nan ga karhu ga wanda ga wanda ga layu a hana su da wasu zomba zomba zurfa kai ne kullum kana cikin malai wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka saboda bid'a tana murkushe mutum ta mai da kai ba kauye ta mai da kai da kiki ta rikita maka lisani Allah ya ce bayan wannan wani ashiru yawmal qiyamati a a kabari da kunci a lahira da kunci kiyama ta tsaya kuma Allah ya tada kai makawo kala za ka yi nace rabbi ya ubangiji ni mahasharta ni amma saboda da ka ta da ni makawo ga kuntu basira alhaji a duniya ina gani kala sai Allah ya ce ka zalika atarka ayatun haka ayoyin suka zo maka falasitaha kamanta da su malamai suka ce da wannan da sa a gane wa man a'rada an zikiri din zikiri din auren ana da alqur'ani mai girma ne saboda Allah ya ce ka a atatka ayatuna ha, Allah ya ce wa ka yau yawma tunsa haka kai ma yau za zamu barka a wutar jahannama in ji Allah Allah ka gafarta mana Allah ma yi qayyim al-jawziya sai yake cewa salasatun man kunna fihi kana sa'idan haqqan abubuwa guda uku duk wanda ya same su ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa abubuwa guda nawa kuna so ku ji daɗi abubuwa guda uku Allah mai birnin kai mai jauziya ya ce da ka same su duk duniya ba mai jin daɗi ka ba su ne wai abubuwa guda uku sai mun haɗu a darasi na gaba subhanaka na bihamdika ashhadu an la ilaha